This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da mita goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da sittin ko kuma ku saurari shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol fm da fm nomad da kuma niya fm ko kuma a ji mu ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya. To kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji bayanin da wani masanin ilimin kimiyyar siyasa ya yi da yake amsa wata tambayar da na yi mishi kan yadda 'yan siyasar kasashen Afirka ke yawan cewa su da siyasa Amurka suke koyi. Bashiru Shitu Isa na jamhuriyar Nijar zai taya ku hira da waka shi ta ƙin duniya. Za ku ji rahoton musamman daga ƙasar jamhuriyar Nijar akan alhwanu da illolin sabbin kahohin sadarwa da sada zumunta na zamani. dangin su facebook da twitter da google plus da dai sauransu muhammad salisu rabi'u zai gabatar da sharhin jaridun hausa sannan kamar kullum mu ƙarasa da ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran Miliyoyin mutane a zirin Gaza da kudancin Isra'ila a jiya Alhamis sun ji daɗin tsawaita tsagaita buɗe wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas. Masu shiga tsakani a Masar sun yi nasarar tsawaita tsagaita buɗe wutar na tsawon kwanaki biyar don a samu ƙarin lokacin tattaunawar da ake yi a birnin alkahira da zumar cimma kwakwarar yarjejeniyar ta kawo ƙarshen yaƙi a Gaza. tsawaitawar ta fara aiki ne daga tsakar daren ranar laraba kuma ta kan kama duk wada wata 'yar musayar rokoki da hare-haren jiragen sama ba a samu rahoton jin rauni ba a birnin tal abib dabban mutane sun taru a jiya alhamis suka buƙaci gwamnatin isra'ila da hukumomin sojin ƙasar da su kawo ƙarshen rokokin da falisina ke cillawa zuwa isra'ila falasinawa wajen 1,550 eh, sun mutu a zirin gaza a wannan yakin akasarinsu fararen hula a cewar majalisar ɗinkin duniya da jami'an falasino isra'ilawa kuma 67 ne suka mutu kuma kusan rabinsu sojoji ne Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya naɗa masanin diflomasiyya ɗan Spain ko espan mai suna Bernardino Leon a matsayin jakadan Majalisar Ɗinkin Duniyar na musamman a Libya wadda ke fama da yaƙi mahi tsanani tun bayan hambare shugaba mai kama karya Muammar Gaddafi a shekarar 2011. A wata takardar bayani ta jiya Alhamis, Mr. Ban ya ce Lyon zai maye gurbin Tarek Mitri na ƙasar Lebanon, wanda ya taɓa zama shugaban sashen harkokin siyasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Libya tun daga shekarar 2012. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jinjina ma Lyon saboda sanayyar da ya samu ta huskar siyasa da diplomasiya na shekaru mai tsawo. A baya Leon ya zama manzon ƙungiyar Tarayyar Turai na musamman a Libya, ya kuma rike wasu mukamai a gwamnatin Spain. Yaƙi tsakanin mayakan sa-kai ya daidaita Libya tun daga watan jiya, yayin wato da ƙasar ke ƙoƙarin tabbatar da tsarin demokradiyya tun bayan hambare Muammar Gaddafi. Papa Francis ya ce tattaunawa a maimakon wofin nuna ƙarfin soji. ita za ta kawo zaman lafiya ga ruwayen koriya a daidai lokacin da ya fara ziyarar kwanaki biyar a koriya ta kudu paparoma francis ya gana da shugabar koriya ta kudu park geun-hye bayan isarsa birnin seoul a jiya alhamis kuma mutanen biyu sun yi jawabin haɗin gwiwa da yake jawabi a harshen da harshen turanci wanda paparoma mai magana da harshen spaniyanci bai cika yi ba ya ce cuɗanya ta dogara ne ga tattaunawa a maimakon zarge-zarge da barazana ya yi nuni da yadda abin da ke faruwa a ruwayen koriya ke shafar yankin baki ɗaya shugaba park ta ce ya kamata koriya ta arewa da ta kudu su kawo ƙarshen tsoron juna da kuma barazanar makaman nukiliya su mai da hankali kan batun sake haɗewa ta gode ma Papa Roman saboda addu'o'in da ya yi masu da kuma ibadar roƙon Allah ta Mas don a sami zaman lafiya da kuma sake haɗewa. ministan Iraki na tsawon wa'adi biyu mai fama da rigingimu nura almaliki ya ce zai sabka ya kuma ba da goyon bayan shi ga wanda aka naɗa ya gaje shi. Mr. Maliki mai fama da matukar matsin lamba daga kasashen duniya kan yayi murabus ya ba da sanarwar shawarar da yanke da daren jiya Alhamis. A wani jawabin shi da aka yada a ƙasa baki ɗaya ta gidan talabijin ya alkawarin ba da cikakken goyon bayan shi ga wanda aka naɗa wato Haidar al'abadi. Sabon shugaban Iraki Fuad masum shine ya ba da sunan Mr. Abadi a ranar Litinin. Mr. Maliki wanda dan shi'a ne ya rasa goyon bayan kasashen duniya cikin lokaci kankani kuma da yawa na zargin shi da kasa haɗa kan al'ummomin Sunni da shi'a masu rarrabuwar kawuna a yayin mulkin shi na tsawon shekaru takwas. da daren jiya alhamis fadar white house ta yi mara balale da wannan cigaban da aka samu a siyasance da cewa goyon bayan da mr malik ya baiwa wanda aka nada wato abadi wani babban mataki ne a batun hada kai a kasar labaran duniyar kenan kuka saurara A ragowar wata tattaunawa da na yi bayan zaben jihar Ekiti da Malam Yusuf Abdullahi Dabo, masanin ilimin kimiyyar siyasa kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta tare Ali ta jihar Bauchi, na nemi jin ta bakin shi akan yadda ko da yaushe 'yan siyasar kasashen Afirka ke yawan cewa su da siyasar Amurka suke yin koyi. Irin siyasar da muke na Najeriya nan ba haka Amerika suke yi ba. Siyasar kama karya, siyasar wanda yake in ka san wani dole ne sai ka yi amma zancen wai suna koyi da amerika duk karya ce su dai kawai sukan fake ne da guzuma a harbikar sana musamman a matsayin na mai karanta kimiyyar siyasa idan mutum yake zai zo ya takara dole akwai tambayoyin da zan masa wanda idan na ga ya cancanta ya amsa wa'annan tambayoyin zan iya ce maka to je ka nima misali shine na ɗaya sai kana da sanayya ka sanu sosai in ka sanu kuma abu na biyu shine shin an karɓe ka na uku kuma shine kana da kuɗaɗe wanda zaka gudanar da wasu abubuwa na kamfen ɗinka to idan kana da irin wannan abubuwan baka da matsala to amma a siyasar mu ta yau ya zama siyasa ne na san ka ka sani a'a tare muka tashi a buɗa maka wani hanya wanda kai ma zaka ci abinci wanda zaka zo ka mulki ko kuma ka rufa mana asiri to a gaskiya duk irin cewa da ake yi cewa siyasar muna koyi da amerika wallahi ƙarya ce an rasa abun faɗa ne ko a nan ko a nan in kika duba irin yadda yake tafiya abubuwan da ya shafi a fundamental human rights za ki samu cewa ba a ma lura da shi a nan najeriya ne za in kai wani ne ka wuce doka ka fi karfin doka da ka karya doka yadda kake so idan kika duba zan sake mai da ke baya kika duba lokacin da bill clinton yake shugaban kasar america duk duniya kusan a lokacin za a ce ne mutum na farko a duniya saboda ko mun ki ko so Amerika a lokacin ita ce take mulkin duniya to me ya faru Me ya wani sami sabani tsakaninsa da Monica Lewinsky ba a san Monica Lewinsky ba ba wanda ya santa amma haka ta kai shi kotu ta gurfanar da shi to amma a nan gashi wani shiriri san da muke fama da shi a constitution namu section 308 cewa ta ba wa shugaban kasa gwamna mataimaki an ba su immunity za su iya satan kuɗi za su iya kama karya ba abin da ba za su yi ba ba abin da za a musu to ina suka ga hanyar fita ina muka ga koyi in koyi ne sai mu yadda amerikawa suke yi musamman kamar zaben da aka yi a amerika tsakanin barack obama da john mccain an yi kamfen na batanci an yi an yi abubuwa dai abu ya yi zafi amma a ƙarshe barack obama yana cin zaɓen nan sai john mccain ya kira shi a waya ya shi murna haka zaɓen algo da bush shi ma haka ya kasance yadda suke yin nan ko shi ne tsari na daidai duk da cewa muna allah wadai da su irin abubuwan da suke yi wallahi yadda dubu ya fi ɗaya hakan na ƙasashen nan suka fi mu so a taƙaice dai su dai mu na Najeriya ko Afirka dodorido kawai suke yi in sun tashi ne kawai ce a'a muna koyi da Amerika Amerika su ma ba rana ɗaya suka yi ba wai mutumin da ya kai shekara da hamsin da uku inda ya zama dattijan cijen ƙwarewa yaushe zai zama to saboda haka gaskiya duk ɓata lokaci ne da yaudara da mai da mutane ba san abin da suke yi ba A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Da dai za a zam su da sun yi kyan tafiya To ka mu ci gaba ga waƙen Bashiru Shitu Isa babban daraktan gidan rediyon al'umma mai gabatar da shirye-shiryen addinin Islama a Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar. Bani son tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Karkaru da duniya, ku daɗin dukiya, karkabi son zuciyar ka ka abincin hawiya a ɗan uwa. ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka ba ruhanta da mai akwai koko talaka makamniya a duniya yau mutum nawa ta daga sama an kasan su a duka faɗin duniya kana su zam tatsuniya a duniya in kana da ka sha wuya in ko ba ka da kai tsiya kaga ƙarshe sai ta shashauɗe jikinka ta mummuke ka tsumagiya a duniya bani sun na saki ta saki guda uku ku shaida 'yan uwa a duniya كالكلين تدمر مشين تيهل لكان يسانها من منتها دنيا أجلينك يناته أجلينك يناته قبرك نانا أن أجي أجيمك ها دنيا ka zauna ka dubi zancenka mi kai ma allanka shin za shi karɓe ka ko ko za shi kore ka Allah ka ba mu yardar a duniya ربي كيمني أجي دوني هرجتا سانا أجي يوغاني سم سم باني جي كي كي كي انتي مكو نايرو كون سمكو دن نجارا أيوكا لا ربي تنن دوني آه دنيا Bani sun tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Kyalkyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramin mantuwa. Bashiru Shitu Isa kenan na jamhuriyar Nijar da wannan waka to yanzu ga rahoton musamman da wakilinmu na Yamai Abdullahi Mamman Ahmad ya haɗa mana wato akan alhanu da kuma illolin hanyoyin sadarwa da sada zumunta na zamani irin su Facebook da Twitter da Google Plus da dai makamantansu waɗanda matasa ke yawan yin amfani da su. Bayyanar wasu kafafe na zamani masu nasaba da intanet irin su Facebook da Twitter da sauransu na taka muhimmiyar rawa wajen ƙara danƙon zumunci da girka dangantaka tsakankanin jama'a musamman ma ga matasa. a Nijar kamar sauran wasu kasashen duniya matasa na amfani da waɗannan kafafe domin biyan bukatunsu na yau da kullum. Ɗauko daga manyan birane har zuwa ƙauye a makarantu ko a wuraren aiki ga salula ko a kafe za ka rinka ganin matasa na yawan kai da kawowa wajen samun intanet ba don komai ba sai don shiga saboda sada zumunci ta wannan hanya. na tarar da wasu matasa ɗazu a zaune a wata fada inda dukkaninsu daga mai kwamfuta sai kuma mai salula wanda kowannensu na wata yawa a cikin intanet mafi yawansu da na bincika suna amfani ne da line domin shiga facebook saboda sada zumunta saboda akwai waɗanda ba ka samu labarin su sai biskan facebook kuma akwai wasu abokan ka sun ka ɓace tun yaranta a travers facebook kana iya samun su kana ganin su a ka sau kowa da in shi wanda yake yake a mishkwa wasu akwai wasu saman yan mata suke don su samu yan mata bisa facebook don su wace zan su dai tarbiya gida ne shirya da mutum ya shigo kuma mutum ya lalace lalace zai don mutane ba su kallon karuwar da yake yi sai batan da yake yi in ka tashi ka ɗauki abin ka sai kai lalanci wannan kai yake yi yake yake kallo wanda ya tashi lalace lalace a yi amma kai kai zo ya ta kakin ma eh, ta shigo mutane da ɓace wani ba mu da gidan karuwa ne ba ba ne a fara da su a liƙe kun kakin telefon ya zo a su kuma har yanzu a kai su eh, ina aiki da facebook kawai au fait ça me permet de in samu information bisa abokaina da suke waje musa santa ko mai hira bisa abun duniya ne muka bude kwa bisa muna wani da ba bisa wani sport wani abu da duka babban evenement inda duka aka yi nan da nan sai mu hau bisa facebook ana ta da ba abin da ya zama tamkar ruwan dare gama gari domin na zagaya a wata makarantar boko bayan an tashi daga makaranta da misalin karfe ɗaya na rana ɗaliban da na taras ɗaukacin su mata ne kuma mafi yawa daga cikin su ma suna amfani da wannan fasaha. Bon, yana bata tarbiyya paske mutane suna ɗauka imajin wa'ansu suna azashi font du n'importe quoi ana aza haka ne mai sai fasa dis du n'importe quoi kan shi mai sai fa bon inda ke bata tarbiyya dai gare suna ganin kamar ana yawan fashikanci ko wani imajina wanda dai bai da kyawu haka suna aza shi ana kallo shi dai ne bai da kyawu mai sinon gaskiya facebook yana da kyawu tunda kana samun ko nisan su da yawa abokai tunda ni wata kuzin ita ma ta nan ta yi arme mijinta nan ta same shi facebook ɗin kenan yana bata inda suke cewa kawai imajojin nan da 'yan mata gare ke azawa gashi nan dai bai da kan gado. To wai ko menene nazarin masana zamantakewar rayuwar jama'a ta yau da kullum dangance da wannan sabon zamani? Dr. Sani yayi juna mailmanci ne a wannan fanni. Abu ne ya shigo cikin zamani. duk wanda kamar bai yi shi ba ana kwatanta cewa da kamar su yara tsara warin su kamar yana baya hayyo kan shi bai waye ba kenan ko dan kai ya waye a kwatanta ma wasu kai ya waye don shi ne ke sa mutane yara duka dai mafi yawa za su sa kansu cikin irin wannan abubuwan da ya shahi wani facebook wani twitter hakan ga don su nemo wasu abokai waɗanda suke wasu ƙasashen duniya don saboda su kwatanta cewa da akwai wata alaƙa gare su alhali shi ko wannan abu ya shaho irin za a cewa har ka zamantakewa idan kana da hulɗa da wani ba amerika kana da hulɗa da wani ɗan ƙasar turai kana da hulɗa da ɗan ƙasar wani ko australia kai kuma kana bakin mutum a afirka don haka akwai bambanci tsakanin ku bisa diyawa har ka aƙida ku ta addinin ku ta zamantakewa to idan ba kai hankali za ka ɗauka irin abubuwan da yake tahiya da shi don saboda hira ce kuke yi yau da gobe kenan kama kuna canza miyau wanga ya gaina shi ra'ayi shi ya gaina shi yau da gobe za a hin wani wayo a juye mishi hankali. Ba shakka dai idan akwai rawar da waɗannan kafafe ke haddasawa na taɓarɓarewar tarbiyya iyayen yara na ɗaya daga cikin waɗanda ke kwana idanunsu buɗe dangance da tarbiyyar yaransu da ke lalacewa. Alhaji Ibrahim wani magidanci ne da ke nan birnin ya mai. Telefon na yana ka alheri yana ka shari. Sharrin kuma ba shi ya ka shari ba mutane su ka shari ciki ne. To kuma laihi daga mu uwayen diya ne. Uwayen diya ka san ya kamata da tarbiyyar tun daga gida shi ke tasowa. Yanzu tarbiyyar daga wani wajen da take tuwo muna. sai diyan na musa su nuna yanzu a ah, yanzu wancan kansu ya waye ga mu bi su mun ka bi na mu ji daɗi mu ta wata ga ya ta gidan su ta koma gidan samari ta zamna kenan ta zamna ta zamna gidan samari kenan kaga ta haita zancen uwaye a Nijar dai jama'a da dama na amfani da waɗannan kafafe hatta ma manya 'yan siyasa na koli kakan gansu wani lokaci suna ɗan leƙawa domin nishaɗin su na yau da kullum to amma sai dai kuma a yayin da ake hakan wasu dabban matasa na wayuwar gari da gurɓatar tarbiyyar su ta wannan hanya Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yo, yo, yo, duk ku zo ku ji zance zan faɗa, babies ku taho ku zan faɗa, guys ku taho sai na faɗa, don wayarka tana da abun faɗa, waya ta sa ciki na ya kaɗa, saboda sirrika na ta kaɗar, alheri sharri ta ban kaɗar, aure soyayya ta haɗa kuma ta raba ta hankaɗa, kai zumuncin nesa ta har haɗa. portability na furta is a reality inda network da ability tana rugurguje morality wasu wayar su har da senility su ta faɗa ni na faɗa wayar ga sharri ce kuma kai ce Yanzu kuma lokaci ne na sharhin jaridun Hausa ga Muhammad Salisu Rabi'u daga kanan Dabo. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da wani labari da jaridar Aminiya ta buga a shafinta na biyar inda labarin ke cewa 'yan gudun hijirar Dambuwa sun watse saboda kwalara. labarin ya ci gaba da cewa mutanen dambuwa da ke gudun hijira a garin biyu bayan da mayakan boko haram suka tarwatsa garinsu sun fara kauracewa sansanoninsu saboda bayyana cutar kwalara a sansanonin mutanen dambuwa da ke gudun hijira a biyu sun kai dubu sha hudu to amma yanzu bayanai sun ce akasarinsu sun bar sansanonin zuwa wasu wurare daban bayan da aka ruwaito kwalara ta kashe sama da yara ashirin a kuma shafi na shida jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa ruwa ya rushe sama da gidaje 200 a jigawa labarin ya ci gaba da cewa ruwan sama mai kamar da bakin kwarya ya rushe kimanin gidaje 200 a sassan jihar jigawa lamarin da ya sa ɗaruruwan jama'a karamar hukumar taurar da ringin da haɗeja cikin mawuyacin hali gwamnatin jihar ta ce an samu asarar kayayyaki masu yawa wakilin aminiya ya ziyarci ringin da taura da hadeja inda ya ga ɗaruruwan mutane zazzaune a gindin bishiyoyi yayin da wasu suke tsugunne a kofar gidajen makwabta a ƙaramar hukumar ringin waɗanda ruwan ya raba da mahallinsu na tsugunne ne a wata makaranta inda wani mai suna malam nuhu tanimu ya ce ƙaramar hukumar ringin ta samar musu da rumfunan wucin gadi a firamaren ringin har ila yau a shafin jaridar aminiya na baya ta buga labarin da ke cewa babu hannun gwamnatin tarayya a harin da aka kai wa buhari in ji sufeto janar labarin ya ci gaba da cewa mukaddashin sufeto janar na 'yan sandan najeriya malam suleiman abba ya ce gwamnatin tarayya ba ta da hannu a harin bam da aka yi don halaka tsohon shugaban kasa janar muhammadu buhari kamar yadda a rahoton farko na binciken 'yan sanda ya gano kamfanin dillancin labarai na najeriya ya ruwaito cewa malam suleiman abba ya bayyana haka ne a ranar litinin din makon jiya bayan ya gana cikin sirri da manyan jami'an 'yan sanda domin tsara dabarun yadda za a fuskanci kalubalen tsaro da ƙasar nan ke fama da shi ita kuwa jaridar leadership hausa ta buga wani labari a shafin ta na biyar inda labarin ke cewa gwamna lamido ya raba wa baƙi filaye kyauta a jigawa labarin ya ci gaba da cewa a yunkurinsa na nuna kishin ƙasa tare da tabbatar da najeriya ƙasa ɗaya gwamna sule lamido ya yi umarnin baiwa ƙabilun da ke zaune a jihar filaye tare da zunzurutun kuɗi har kimanin naira dubu ɗari domin fara gina waɗannan filaye Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na bakwai, inda labarin ke cewa gwamnatin jihar Plateau ta sake haramta kasuwanci a kan manyan titunan da ke Jos babban birnin jihar. Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Yanzu kuma ga ra'ayi daga bakin mai shi. magana abun didi bunza bunza local government jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya matakin da dattijan Arewa suka ɗauka kan shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya daidai. Ya kamata a yi magana akan yan matan shiru. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Garban jilo Muhammad Illam Fitani karamar hukumar Tsoro jihar Bauchi Najeriya. Tabbas gwamnatin tarayya ba da gaske take ba. kuma jami'an tsaro sun gada murkushe maharan boko haram a yankin jihar borno da adamawa da yobe gida magudan biliyoyin nerorin da ake zulmayawa a fannin tsaro da kuma sanin shahara da garantakar sojojin najeriya a fagen yakin duniya na biyu da murkushe 'yan tawayen biyafara da kwantar da tarzoma a najeriya da dagi suke a wasu kasashen afirka assalamu alaikum sashen hausa doa mai magana isa mai kifi dan sure karamar hukumar roni jihar jigawa ni kona zan tabbatar da talakawa wannan yar manuniya ce ga wannan zaɓe da aka yi na gwamna allah ya ba maja nasara muna fata talakawa za a hutu kwai da kwarkwata zaɓe na gaba domin mu ba mara kunya. salamu alaikum sunana ibrahim ma adawa ina zaune ne a anguwan kaura a cikin birnin zaria ina so ne in tambaya wa'ina manyan da ake cewa manyan arewa ne muna da manyan salakuna muna da manyan malamai muna da tsohotun janar janar duk sun zama mata ya kamata ku koma ɗaura zane saboda ana kashe mu da sunan boko haram a sa mana bam an kashe mana kasuwancin mu gaba ɗaya amma a yanzu ba wanda ya fito ya magana akan ce muna da manya a arewa to ina suke to gaskiya kun zama mata ya kamata ku koma ɗaura zane Allah ka yi mana jagora ka kawo mana karshen wannan fitina na Boko Haram. Assalamu alaikum muryar Amurka suna na Gamba Barau Fatattun daga jihar Biyu ga tsohuwar kasuwa garin Fatattun a yau na so ne kira ga ciya mutum na garin Fatattun gaskiya ya kamata a taimaka idan Allah ya hore mai girma gwamna ya ba da kudaden nan da muke so za a fara mana ayyuka garin fatattun ya kamata a sa aikin lambatu na garin fatattun saboda daminan nan da ta zo mun gane matsalolin da suke damun hanyoyin ruwanmu. Salamu alaikum GOA. Ni ne Mr. Post Suleiman Ibrahim wanda aka fi suna Suleiman Taliban. wata cutar Ebola a Najeriya. Illa cutar Ebola Jonathan da mabiyansa. don mu ba mu san wani abu ebola ba can ga mutanen liberia su suke da ebola mu a najeriya ba mu da ebola masu tunanin cewa muna da ebola su sake tunani ebolar mu babba shine jonathan na marisambo da sauran almajiransu a tafiya ni ne suleiman taliban daga karamar hukumar kukawa mazauni garin daban masara a gode POA. Alan ka almasi na ji wannan sunan ya baka dariya Suleiman <laughs> Taliban. Suna ne mai karfi mai ban <laughs> Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. Miliyoyin mutane a zirin Gaza da kudancin Isra'ila a jiya Alhamis sun ji daɗin tsawaita tsagaita buɗe wutar da aka cima tsakanin Isra'ila da Hamas. masu shiga tsakani a masar sun yi nasarar tsawaita tsagaita buɗe wutar na tsawon kwanaki biyar don a samu ƙarin lokacin tattaunawar da ake yi a birnin alkahira da zumar cimma kwakwarar yarjejeniya ta kawo ƙarshen yaƙi a zirin gazar sakatare janar majalisar ɗinkin nuna bankin mun ya naɗa masanin diplomasiya ɗan spain mai suna bernardino leon a matsayin jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman a libya wadda ke fama da yaƙi mafi tsanani tun bayan hamɓare shugaba mai kama karya mu'ammar gaddafi a shekara ta ɗaya. papa roma francis ya ce tattaunawa a maimakon wofin nuna ƙarfin soji ita za ta kawo zaman lafiya ga ruwayen koriya a daidai lokacin da ya fara ziyarar kwanaki biyar a koriya ta kudu roma francis ya gana da shugabar koriya ta kudu park jong he bayan isarsa birnin seoul a jiya alhamis kuma mutanen biyu sun yi jawabin haɗin gwiwa Firaministan Iraki na tsawon wa'adi biyu mai fama da rigingimu nura almaliki ya ce zai sauka ya kuma bayar da goyon bayansa ga wanda aka nada ya gaje shi da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan allah ubangiji ya kai mu ku sake jin wasu wato sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa wanda bello habib galadanci yake gabatarwa. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba da mai hada mana sauti Diodone Cuba Hero da injiniyan mu Mr. Jim Harman ne ke taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata haka kuma Allah ya sa mai karshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.